C'est le problème réel que tout le monde vit ici au Niger, la question de la coupure d'électricité malgré en tout cas, les promesses qui sont là et qui n'arrivent pas. patika pati yango misa kulun da gin da zayen kan ite kan kamu sino ga gasu misano kan na borai sa kullo gumu fonde kulurano sannu gonu ga te wanu wana goyei kan ite kan bon gonu ga mila iga masalai bonza danga goru banda santralo kan sanne kan ga koyga yera ine kan asintin ga goyi kulun da alwat kulu kuran dumbuyan wani saman ban zari kulu kuran patiyan hinka wani hin zagate guri hinka wani ga kai guri hinza masala a inga nan gora irna bonza misali yan tonan di kan fonda ne ima jangal ka kan tifa no solar ga kan ganan bora kulma dugugwai amaki amadu dangi kainan da ban tilatar seno bon zayan misaidin bon zayan kan irno imani sambula sabu irgo na gadu borai heni heni ba bifo heni fo kan kontra danga jin da bon zayan ni jelak da borfo gamera din irna bonza alwati ka alwati irga furo sasa bandiyan borai da kamfani gamara bore sin da fahamai iwane alhako misa iga isi bai mato kan iga misa buwan zada dumbiyan misa ga hasaro boba haddasan wana wana lakkal lakaltuna ka dan bora bafunara gwai gine kan ga gwai da kuran iwane sarayen mu misa gonu watukulu wo bandamo yan gonu kan gasara da kuran du bobo et souvent nous faisons dès qu'il a rupture donc des produits périssables tels que le lait on sait qu'il y a beaucoup de pertes qui ont été arrestées et qui continuent d'être arrestées liées à ces coupures intempestives. C'est une réalité.